malam ya ce rahimahullah wa kullu mashgulin fala yushaghalu misaluhu al-marhun wal A nan malam zai mana bayani akan wata ƙa'ida wadda ba ma kawai addini ta shafa ba har rayuwa ta shafa rayuwar yau da kullum malam ya ce wa kullum mashigulin falayi shaggal dukkan wani abu wanda yake mashiguli ne to ba a kuma shaggala shi ma'ana dukkan abin da ake amfani da shi ko kuma an ɗora mai wani nauyi yana cikin yi to ba za a kuma ɗora mai wani nauyin ba inda yana cikin yi sai mana ya ba mu misali misaluhul marhun misalin wannan ƙa'ida shine almarhun an san mai almarhun ko an san arrahanu ne arrahanu jingina ko to marhun din fa abinda aka bayar jingina ko to misalinsa an gan isin maf'ul misalin misalin wannan ka'idar shine almarhun za mu zo a bayani a gane me ake nufi da almarhun din wal musabbalu da kuma me almusabbal shine abin da aka sanya shi aka bayar da shi saboda Allah saboda ta farki fi sabilillah shine shine kamar wakafi shine dama shine abin da aka bayar da shi fi sabilillah daga eh, sabil din ne da zama musabbal ismu maf'ul an gane to wannan shine misalin da malam ya ka mana me yake nufi da wannan ka'idar wannan ka'idar za ku ji ana yawan faɗarta al-mashghulu la yushaggal ko kuma suna cewa al-mashghulu la yushgal an gane wasu malaman za ku ji suna faɗa duk ɗaya ne dukkan abin da yake an sa shi yana yin wani ana yin wani abu da shi ko kuma yana wani aiki to ba za a zo a ƙara mai wani aikin a wannan lokacin ya yi shi ba misali kana ina bin ka kuɗi sai na ce ba zan baka kuɗin nan ba zan baka bashin nan ba ko kuma kafin baka ba zan baka bashin nan ba misali na miliyan ɗaya sai ka bani jinginar gidanka ko kuma motarka misali ta miliyan biyu ko ta eh, sama da haka da ka ban wannan sai na karba kun ta zama marhun ko wannan motar ta zama marhuna kai kuma na baka wannan bashin sai shekara ɗaya za ka ba kawai kai kuma sai ka je ka lalubo wani ka ce na ma da mota ta ya halatta saboda wannan motar mashgula ce ko na haka ba za a kuma shaggala ta da siyarwa ba saboda mashgula ce bin rahan na haka ba za a shaggala ta da siyarwa ba da bai ba an gane ka'idar shine fa kullu mashghulun fala yushaggalu mutum ya zo ya bada wakafin misali ya bada wakafin gida yan makaranta suna zama ya bayar gaba ɗaya kuma kawai zai ɗauko wani ya sa shi haya kun ga an samu wannan kenan mashgul ne fala yushaggal da irin wannan ka ɗauko za ka ta ɗaukowa da yawa a rayuwa ma za ta hauko ba sai iya abin da ya shafi wannan ba ka sa mutum aiki kawai ka sa shi yaranka ne ka sa shi ya share ma guri a lokacin kuma yana cikin sharewa sai ka ɗauko wanki ka ce ya zo ya ma a wannan lokacin kuma kana so ya share ma a lokacin sannan kuma kana so ya ma wankin a ɗin tsohon lokacin fa kullum mashghulun fa la yushaggal al mashghulu la yushaggal an gane wannan eh, wani misali eh, misali ya kai kana da ubangida sai ya ɗauke ka ya sa ka a kantinsa kana zaune sai ce zai ringa baka haya zai ringa baka kuɗin wannan ne ake cewa sallama ko misali lissafi ko duk wani abu kamar ya ɗauke ka haya ne ko to ana cikin wannan sai kuma ka zo ka ce bayan an baka sallaman nan kuma sai an zo an raba misali an yi mubaraba an san mai mubaraba ko Eh? an san mai mubaraba me ce ce mubaraba yawwa suka kayan wannan ita ce dama yawanci ka'idar da ake bi amma ko da sun haɗu wannan ya ɗau biyu wannan ya ɗau ɗaya duk ba matsala amma ɗan gyaran guda ɗaya su haɗu fi kasuwanci shi wannan mai kuɗin ba zuwa zai ba yawwa shi wancan ne zai zo ya ringa mubasharar kasuwanci ita ce ake kira mubaraba ko kuma me tana da wani sunan ko wannan mubaraba tana da wani sunan wannan mubaraba yan hijab ne suke taimata mubaraba yankin iraq kuma suna kiranta da me a je a binciko in an binciko ba za a manta ba insha Allah na mukawama kuma an gane to kawai sai kuma ya zo ya ce sai an yi mubaraba duk shekara an gaba an bashi eh, abinda aka samu aka samu na riba kun ga a yan riga an shaggala shi da wancan ijar din da ake kudin wannan sallamar da ake bashi kamar an dauke shi ne kuma yanzu ya ce a bashi wannan abu bi a lokaci da yawwa eh an dauke shi dama a wannan matsayin yawwa eh wannan ne kawai amma akwai irin sallamar da ake dan bayarwa wadda daman in shekara ta zo za a zauna a lissafi wannan daban dama an dauke shi ne akan wani a wannan kawai ka dauko shi ne a matsayin ijara ce

a cikin shagon yake ko kuma mm. mm. abinda za a lura ba za ta shiga nan ba amma abinda za a lura shine abinda za a duba shine shin wannan aikin da yake ya shiga hakkin wannan kasuwancin ko bai shiga ba idan bai shiga ba yi aikin amma idan ya shiga haƙƙin lokaci ko haƙƙin guri to bai to ba zai yi amma in bai shiga ba hmm. a wannan eh. saboda hmm. sai wani eh. a shago kuma kamar wannan bayani hmm. a ya aiki kuma ana amma wata harkar za ta zo eh. dukiyar shagon mhm. ba kuma ta shafi zai yi shi ne ka'idar in dai bata shafa ba zai je aiki zai je aiki aikin amma in dai ta shafi haƙƙin lokaci ko kuma haƙƙin wajen ko dukiyar ba zai ba dole sai ya nemi izinin nan eh. Eh. Eh. amma idan ya ma'ana a lokacin wani ya zo nema sai maza ya karɓo sai ya siyar masa shi ne ƙa'ida za a duba ta ya shiga lokacin shi ne shagon hmm? eh, eh. <laughs> ne ma haka na fahimta na san kuma irin ka ne za ka tafi eh. eh. eh. kaga wannan ne aiki ta ce ijarar an ɗauke shi kamar haya Mm. Eh. Eh. wannan sharaɗi ai in an shiga da sharaɗi a shi kenan in an shiga da sharaɗi to amma misali babu wancan sharaɗin babu wannan babu wancan sharaɗin babu wannan ya za a yi shine zai kalli ka'ida ka shiga haƙƙin eh, gurin lokacin da guri da kuma kuɗin in ba ta shiga ba ya je ya yi harkokinsa tunda ai ba daukar su aka aka ce 24 hours daman ba zai komai ba sai iya wannan shago da an rubuta ne jaradi ba za ka yi komai ba za ka fita ba ba abin da za ka yi duk wani abu da ya zo ma ko makotanka ne na shago ba za ka yi ba wannan kan gada sharaɗi eh, amma kar eh. <laughs> a'a ai irin wannan ba za a ce ya shiga lokaci ba misali minti minti rabin awa dan ya je ya dawo wani bai zo ba ma watakila an rabin awa ko awa din da shiga lokacin sa amma da ya shagaltu a zo ana ta neman mai shagon shi ne za a ce ya shiga lokaci ba minti goma minti biyar eh. Eh, to kaga irin wannan zai cutar da mai shagon a duba a gani ya cutar da mai shagon ko bai cutar da shi ba idan ya cutar da shi shine za a ce bai daidai ba amma bai cutar da shi ba daman kuma ko da ya zo al'ada urfin mutane ya nuna cewa daman ana hakan shi kenan ba matsala na saboda ita ci kasuwanci mafi yawa an gina shi ne akan urfi shi yasa mazhabar malikiya suka fi kowa sabawa da saka ka'idoji wanda suka fi daidai abin da ya shafi kasuwanci saboda urf kuma kasancewar madina a lokacin ana zirga-zirga ana kowa yana zuwa a kasuwanci kamar wani zai magana hmm. Eh, eh urfi za a duba kawai eh ya shiga haƙƙinsa shi ne ya shiga shi ne na cewa a duba urfi in dai ya tafi san za a yi sata bai dace wannan ba in kuma aka sace sai ya biya in ne shagon ya ce bai yadda ba wannan ka'idar dai ta urfi za ku ɗauko ku du fusa yawwa ita ce ka'idar ba za a ɗauka in misali in zai je ya sallah ko in zai je ya siyo abinci ko wani abu duk shigen irin sani an gane wannan to fa kullu mashghulun hmm. eh inda ya fara kici eh, eh. Hmm, ba kullum mashgulun fala yushaggal ya shiga ciki kai tsaye a aikin gwamnati yana da matsala sosai a'a in dai an ɗauke shi ne ya tsaya a wajen ai akwai likitocin da dama an ɗauke su an san awoyi kawai aka ɗauke su don sun je amma akwai wanda an ɗauke shi tun lokaci kaza zuwa kaza wannan in ya tafi ya shiga wannan kuɗin da ya samu na wannan lokacin da gwamnati za ta bashi ya ci haram ya ci haram saboda an shaggala shi a wannan lokacin amma manyan likitoci a haɗa hawa ne wani ma wani ma a sati sau biyu zai zo wannan dan ya tafi harkoki wani sau ɗaya wani a wata sau ɗaya wani wannan an gane wannan kuma ka mana wasu misala hmm. eh, ya iya shigar da shi wannan taura biyu ba ta taunuwa <laughs> Mm. in ya zo makaranta ne ranar ba su ba mm. Mm. yi wannan aikin mm-hmm, mm. kuma yana da wani uzurin abu daban a waje wanda bai shafi wannan aikin makarantar sai ya fita ya gama kuma wannan ba zai ba har a tashi yawo shine da ai wannan shi ne da wannan din fa'idar karanta wannan ka'idodi sai a duba ne gwamnati ta rubuta shaɗanta shin gwamnati ta shaɗanta dole ya zauna tun karfe takwas zuwa karfe ɗaya ko kuma a'a an samun timetable daman urfi an san cewa in ya gama eh, wannan ɗinsa period sa zai fita idan ta sharɗanta dole ya zauna ina kuma ba na tunanin gwamnati ta sharɗanta yawwa zai iya ma daina zuwa

a rubuce an shafɗanta kuma kowa ya sani na san dai private haka suke private mutum baya fita to amma gwamnati in dai an shafɗanta. eh halattara wannan ba in private dole ce wannan kaza ta fita to ba lokaci in dai an shiga in dai an ta sharaɗi kuma urbi bai shigo ba urbi in ya bayar dama mutum yana fita ya je ya dawo ba matsala to wannan amma in dai an sharɗanta kuma urfi bai bayar ba wannan eh, ka'ida ce tun da ko kuma sabuwa ce <laughs> amma urbi ya cinye ta ko gwamnati ta san da wannan kuma ta shiru Eh. Eh. Eh. ka'ida ce to amma babu wani dan cewa ko ka fita ka dawo kafin lokacin tashi yawa wato ka ji na uzuri wannan kai ce. a to in dai da wannan littafin mana ya nuna cewa fa in ka zo sai lokacin da sharadi ne wannan a wannan ba magana ba duk wanda ya je yana koyarwa kuma ya je dan adaidaita sauye wannan to ya san me ya san ne zai da eh. Hmm. eh eh eh Eh, amma wannan da sanin hukumar makarantar aiko ita ta mai wannan ko an da ita ta mata har da an wannan an ba shi maslaha sosai kam wannan ba matsala shi ne wakilan gwamnatin a ciki na yawwa da mun fito a kawo misali eh mm. Mm. eh mm. Eh. Eh. a gwamnatance ba yadda da haka ba amma principal din ya bashi ai shine wakilin gwamnatin ana inda ya sa hannu an yi komai kuma inda afcc za ta zo ba za ta kama principal din ba ai shi ke ta ne eh, eh. <laughs> fihi ma fihi wannan abin fihi ma fihi shi ma amma ba zai shiga ba kullum mashgulun fala bi shagal ba amma fihi ma fihi wannan an dan yi wannan ya dai da ai shi ne yake faɗa cewa hmm. kulli la shagal eh ta yana wani abin ne eh kaga wannan abin da aka kawo mai ya dauka ba zai yi ba eh shi ne misalin da a tun da kana nufin an shaggala shi a wannan shekara uku sai kuma aka ɗauke shi aka tafi sai ya tafi shekara ɗaya ko wannan to shi ma wannan zai iya shiga ciki zai iya shiga ciki tun da an riga an wannan amma wannan hanyoyin da aka ce shi principal ɗin fa shine wakilin gwamnati shine abin da nake yi da idan za a ɗaga misali a gwamnati ta san ana yi ta sani idan ta zo za ta ce ya yi laifi a yayin eh, to inda yayi laifi ba eh. na ga kuma ana yi da yawa da yawa su sai shekara na eh. Allah ya kyau Allah dai ya yaki eh kuma gwamnati ta yadda ka kawo to ainihin gaskiya dai mutum ya kiyaye gaskiya mutum ya kiyaye Allah dai ya yake kawai go na mm. a wannan kuma daman kowa kafin ma mutum ya gama karatu an ba shi aikin yanzu wannan kuma daman eh, to kai ne kuma kai mai hanya ke nan <laughs> kaga an samu matsala ke nan wallahi shi yasa sai kaga ana ta samun kudin ba sa albarka an gane wannan baitin ko a takaice to mu je na gaba bai zai karanta a gurgudu mhm. Alan Sani ka taɓa karanta ma man Sani ko? Mhm. Shi kuma wannan baitin yana mana bayani akan niyaba niyaba a cikin aiki ma'ana an san mai niyaba ko wakilta ka wakilci wani kai mai wani aiki nasa shi shine ma yace wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ruju'u inna wa ba duk wanda ya yi wa wani aiki ko ya gabatarwa dan uwansa wani wajibi a kansa to lahu ruju' yana da damar da zai komawa wannan wanda ya wa aikin ya ba shi ladan yin aikin ko kuma ya biya shi haƙƙinsa da ya biya na yin aikin inna wa yi in ya yi niyyar haka to na ruju'u yi ɗalib sai ya nemi ya biya shi wannan aikin da ya abin da malam ya faɗa kenan amma akwai shurub da suke ƙarƙashin wannan ko kuma akwai tafasil na farko idan aka ce eh, niyaba aiki ta kasu kaso kamar haka ko kuma ayyukan da niyama take shiga cikinsu sun kasu kaso kamar haka na farko akwai aikin da asali wakilci baya shigarsa asali wakilci baya shigarsa wannan shine aikin da yake kai tsaye na ibada ne kai tsaye na ibada ne wanda wakilci baya shigarsa misali sallah ko farbo in za a iya cewa amma farbu an din shi ma ya kasu sofi akwai wanda niyaba take shigarsa za mu zo kansa an gane amma wannan ibada ce tsantsa wadda shi sa na ce wadda eh, wakilci baya shiga akwai kuma ibadar da wakilci yake shigarta za mu zo kanta an gane amma mafi yawancin ayyuka na ibada wakilci baya shiga cikin misali sallah azumi da sauransu to wannan ba zancen ma ka je yi wa mutum kuma ya biya ka an gane kaso na farko ko kaso na biyu kuma ibadar da wakilci yake shiga cikinta musamman ma ibadar da take alaka da dukiya to wannan yawanci wakilci yana shiga ciki misali aikin hajji fitar da zakka wakilci yana shiga ciki ko to a nan kaso na biyun nan wajibi ne sai da izinin mai shi za ka yi ba za ka zo kawai ka ɗau dukiyarka ka je ka ba wani ka ba shi a matsayin zakkar wani ba sannan ka dawo don ka ce kawo min na fitar ma da zakka kawo min ba babu yadda za a yi kai wannan an gane ka so na bi ke hajji ba za ka yi mutum hajji ba sai da izininsa ko da mahaifinka ne in dai da ransa dole ne sai ka nemi izininsa za ka yi mai aikin bayan ya cika shar'an da muka ambata jiya to sai ka je ka tambaye shi za ka yi mai hajji ko ya ma umarni in bai ma umarni ba in ka yi shi ba ruwan ba abin da ya shafe shi eh tsawon mm. oh, irin yau eh, shi ma wannan ba za ka yi wannan ba an gane shi ma ba zai shiga ciki ba da kaso na biyu kenan akwai kaso na uku shi kuma wanda ba take shiga ciki ma'ana idan ka zo kai wannan aikin kai wa wani aiki na wakilci za ka iya zuwa ka koma ka ce ya biya ka an gane to amma kafin ka je idan sai ka yi niyya idan misali kawai ka zo bashi biyan bashi sai ka ɗauka sai ka biya wa wani bashi misali wani ya zo ana yana bin abokinka bashi yana ta maganganu abokin naka bayana yana ta maganganu kuma baka ji daɗi ba kawai sai ka ɗauko ka biya an gane idan lokacin da ka ɗauko ka biya ka yi niyyar abokin ka zai biya ka ko kuma mu fara da wanda ba saɓani idan ka ɗauko ka bayar naman kai a zuciyarka ka bayan ne saboda Allah to haramun ne ka koma ka ce biya ka an gane in dai ka yi niyyar daman ba zai biya ka ba haramun ne ka koma ya biya ka kaso na uku kuma shine idan misali bashin idan ka ɗauko ka biya daman kana da niyyar idan ka bayar zai baka an gane to a wannan mazabar hanabila da wasu sun tafi akan cewa za ka koma ka je ya biya ka shi ne malam shi ma ya tafi akan haka shi sai ya ce wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu rudu innawa fi taliba an gane inda niyyar amma in baka yi niyyar ba dama ba za ka koma ba kun ga kuma wannan zai koma ga zuciya kuma Allah shi ya san zuciya an gane wannan idan ka yi niyya to kana da a kason ƙarshen kenan kana da damar da zaka koma ya biya ka suka kafa hujja da da hadisin da manzon sallama yake cewa man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'u ko ayye ma abin alkhairi ne dan haka ka biya shi da kuma eh, wa in arba'na lakum fa atuhunna ujurahun sai suka ce anan tunda Allah marjin sarki ya ce in dai ta shayar da ku ta shayar muku da 'ya'yanku ku biya ta ku ba ta ladanta kuma Allah bai magana akan izini ko ba izini ba don haka kai ma idan dan uwanka ya biya ma bashin da ake bin ka kuma da niyyar zai biya ka za ka biya shi idan ya zo dole ne sai ka biya shi da wannan ayoyin da ayar da hadisin suka kafa hujja shine malam yace wa man yu'addi an akhihi wajiba lahun ruju'u inna wayo yi taliba ina fata an gane baitin ko na sai a tafi shi ne dalilin kawo wannan ɗin sai a tafi kotu sai a tafi kotu dole ta tilasta masa ya biya saboda ai taimaka sai ya ga ana cin mutuncinsa misali ko wani abu sai ya taimake shi amma malaman da suka ce ba waye ce ya biya waye ya karambani su kuma ko an je kotu dama waye ce ya karambani ya koma ya je ya karɓo sa in zai iya in kuma ba zai iya ba shi kenan an gane baitin ko to duk da saura baiti ɗaya amma mu bar shi haka don mu taɓa fara'id kada lokaci ya ƙure ba akwai mai tambaya ƙarƙashin wannan wannan shine dama amfanin eh, ƙa'idojin kuma kamar yadda muka sani qawaidul fiqhiyya sun kasu kaso biyu ko akwai waɗanda suke da dalili kai tsaye na alkur'ani ko na hadisi akwai kuma wanda suke ishtihadi ne shi sa wanda suke dalili kai tsaye ba a yi saɓani cikinsu ba musamman idan dalilin ya kasance farish akwai wanda ma asali ma nassin hadisi ne ake ɗauko shi a basu ka'ida kamar innama al'amalu bin niyyat ko ai tace dai al'umur bi maqasida kamar al al kharaju bi baman ai hadisi ne ko da ire-iren su waɗannan kai tsaye akwai kuma wanda ake ijtihadi shi yasa za ku ga ana samun zabani kamar wannan wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ruju'u inna wa yuqalima sabani ne wanda ma wasu ne kaɗan suka tafi akan hakan mazhaban anabila da kuma shi malam daman dan mazhaban ne ko imam sa'adi dan mazhabar hanabila ne to ire-iren wannan sabani ne amma akwai wanda qat'iyyan ba ba su da matsala kuma malam ya kawo mana ƙa'idodin da yake kawo mana akwai qawa'idul fiqhiyya ko haka ne ko a littafin wannan qawa'idul fiqhiyya akwai qawa'idul fiqhiyya wanda su ne aghlab akwai kuma qawa'id usuliyya

القواعد الفقهية أصولية amma kuma yanzu ya saba da bayanin da ne ko nace akwai wanda kai tsaye ma hadisi ake daukowa qawaidul fiqhiyya al kharaj bil eh ne bambancin akwai bambancin shi ne bambancin da ne shi to

fiƙi uh, hmm. hmm. ana in wancan usul din ya zo ba a rufe sai fiƙi ya buɗe shi <laughs> masha Allah har yanzu dai da saura hmm. eh Mhm. su kuma usuliya shi usul shi kuma fiɗihu a shi akwai ta hari, ishtihadi kamar yi wadda al'akhiri wajiba eh to bari biyun nan kawai su yi sai mu mhm. اها عرب ممتاز ممتاز كاكوزا صورة كبن نعم ولا أقول بمبنتي بمبنتي تكاني قواعد الفقهية الأصولية أما جوهر من نعم. بمبنتي